وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو يو ثلاثة كما شاء هدو هدوغ رمضان إذا رمضان الله صلى الله عليه وسلم يقرأ دبولة لهدوغ أربعين دبقين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci kuma ba mu damar haduwa a wannan masallaci masjidil muhajirin inda muke haduwa domin karatu cikin littafin Allah alkur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul an'am kuma a waɗannan jarare na wannan wata masu mai albarka wata ramadan muna karatu a cikin wannan sura mun tsaya karatun da ya gabata aya ta hamsin da tara za mu tashi aya ta sittin insha Allah darasi na bakwai a cikin wannan sura muna fata Allah ya samu dace na'am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 ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون Allah subhanahu wata'ala yana ƙara bayyana ayyukansa da shi kaɗai yake iya yin su babu wanda yake sai yi su kuma babu wanda yake tarayya da shi a cikin aiwatar da su don haka bai dace ba a haɗa shi da wani a cikin bauta Allah ce wa huwa allazi yatawaffa bil layl Allah subhanahu wata'ala ne yake ɗaukar rayukan cikin dare bi ma'ana a cikin bacci wa ya'lamu ma jarahtun bin nahari Allah kuma ya san abin da kuke aikatawa a lokacin yini Allah ya subhanahu wata'ala ya yi magana da ya tawaffakum kamar misalin yadda yake ɗaukar ran mutane waɗanda ajalin su yi amma alwafa a nan ana nufin wato mutuwa temporary wato mutuwa wanda yake da lokaci da lokaci a ɗau ran mutum cikin bacci bai san duk abin da yake gudana a rayuwa ba duk motsin da za a yi a kusa da shi da nesa da shi baya sanin me ake yi idan ya farka sai a gaya masa abubuwa sai sai duk bai san sun faru ba kaga yayi kama da wanda ya rasu amma sai dai wanda ya rasu da shi ne ba zai farka ba balle a sake magana da shi shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da kalmar kalmar wafa ko ma'anar bacci ko ma'anar mutuwa gaba daya mai da yace Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yakan dauran rayuka rayuka yakan dau rayuka a lokacin mutuwarsu waɗanda kuma ba mutuwa ba suka yi Allah kan ɗau rayukan ne fi manamiha a cikin lokutan baccinsu don haka a nan wa huwa allazi yatawaffakum shine wanda yake ɗaukar rayukan ku billaili a cikin dare kamar yadda mafi rinjaye a cikin dare bacci yake wanda bai zama bacci yake a cikin dare ba to akwai uzuri wanda duk aiki yake yi har cikin dare ko kuma a'a wasu abubuwa ne uzuri ko rashin lafiya ko wani abu ya sa bai yi bacci ba amma dai da daddare shine ɗabi'ar a yi bacci haka wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabi Isa alaihi salam qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabi Isa inni mutawaffika ni zan dauranka amma daukar rai ana na bacci yasa aka sa annabi isa alaihi salam bacci lokacin da za a daga shi zuwa sama yana bacci aka tafi da shi ina inni mutawaffika to haka ma'anan wa huwa allazi yatawaffakum bin layl shine wanda yake daukar rayukan ku da dare, ma'ana cikin bacci babu wanda yake iya yin wannan sai Allah wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari kuma ya san ma jarahtum ai ma kasabtum abun da kuka aiwatar na ayyuka bin nahari da rana kowa inda zai je ya aiki inda zai je ya harkarsa ko saya ko sayarwa ko aiki ko gini ko tsoron ko menene Allah yana sanin abin da kuke aikatawa kuma ya ba'athukum fihi liyuqda ajalun musamman sannan Allah yana ta da fihi wasu malamai suka ce a cikin dare din huwa alladhi yatawaffakum bil layli to shine maye ya ake kun fihi sannan ya tada ku a cikin dare din wasu malamai kuma suka ce summa ya ake kun fihi sannan sai ya tada ku a cikin bacci din li yuqda ajalun musamma don ya zartar da wato mutum in aka tada shi daga bacci ya mutu gaba ɗaya ba kenan sai ci gaba da harka gobe ma ya yi bacci ya ci a sake tada shi ya ci gaba da eh, harkarsa liyuqda ajalin musamma don azartar wa mutum ajalin da aka ambata masa in ya je tukunna zai rasu amma in dai bacci ne to in yayi bacci sai ya farka kuma sai shiga da ɗawainiyar rayuwa in ya sake bacci zai farka Allah ne yake dawo masa da rai ya farka me yasa liyuqda ajalin musamman saboda a kai ga sanin ajalin da Allah subhanahu wataala ya ambata na rayuwar mutum ta kare gaba daya haka akan yi bacci a tashi a yi haka a kwanta a tashi a bacci a tashi har ran da za a ɗauran mutum shi kenan ya daina ma maganar harkar rayuwar duniya ya gama ta shine ajalun musamman thumma ilaihi marji'ukum sannan zuwa ga Allah subhanahu wata'ala makomar ku gaba ɗaya take in an koma gaba ɗaya zuwa ga Allah thumma yunabbi'ukum sannan Allah subhanahu Ta'ala zai ba ku labari labari na gaskiya ima kuntum ta'maluna abin da kasance kuna aikatawa domin ya san abin da kuka aikata ne wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari duk abin da mutum ya Allah ya sani kurgan da mutum yake bacci Allah ya sani to ranar tashin alkiyama idan mutum ya gama rayuwarsa ta duniya zuwa ajalin da aka ambata wane shekara kaza zai yi wane kwana kaza zai yi wane wata kaza zai yi wani sati kaza zai yi kowa da abin da aka ambata ba Allah ya tsara wannan lokutan da ya yanka wa kowa shine ajalin musamman wanda aka ambata tun mutum yana ciki abin da sun ma yursalu ilaihi malaku wa umaru bi arba'in kalimati bi katibi rizqihi wa amalihi wa ajali wa sa'idun aw shaqi abin tun yana cikin ciki ake zartar a ambaci ran kaza ga watan kaza shekara kaza idan yayi shekara kaza a duniya ran kaza ga watan kaza a guri kaza to za a daura shi kenan an gama wani amma faɗi tashi da kuma bacci da farkawa duk za a yi ta su kafin a je ga wancan lokacin da Allah ya ambata wanda wannan in aka zo an gama rayuwar kenan da wanda aka ambata wannan lokacin shi rayuwar ku ta kare amma wanda yake wannan sai Allah Allah subhanahu shi shine yake waɗannan abubuwa duk duniya in suna da su wannan aiki ba mutum ɗaya ba za su iya amma Allah shi ke yi wa kowa duka duniya da na farko da na ƙarshe da waɗanda suka rasu kai da ajalin su ya suka koma waɗanda suke raye kullum haka rayuwar take wani sai mutum ya yi bacci wani sai mutum ya farka idan yana bacci Allah ne ya tawaffahu yake ɗaukar ransa yake cikin bacci sannan idan Allah ya dawo masa da rai sai zaman to ya farka duka wannan aikin Allah ne su wahala subhanahu wata'ala babu wanda yake taimakon su babu wanda yake aikin irin wannan sai shi Allah subhanahu wata'ala sannan gare gare shi makomar ku gaba ɗaya take sannan kuma zai ba ku labari da abin da ku kasance kuna aikatawa na'am وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده ne gagarau غاغرو أكم باينسا kowa ma idanun suna ga Allah dole dole akwai bukatar da za ta taso mutum dole sai ya san Allah ne Allah sai kawai ce wasu bangarori amma ya san Allah babu wanda ya sai ja da lamarin Allah don haka huwa alqahir ko ka ibadihi shine wanda yake alqahir gagarau ne karfin karfi wanda babu wanda ya sai zai ja da ja da shi subhanahu wata'ala mutane waɗanda suka zaɓi kafirci suna da yi ne kawai masu san rayuwarsu dolensa gurare da yawa suna sauƙowa zuwa ga cewa Allah shine Allah baka huwa alqahir ko ka ibadihi wa yursilu alaikum hafaza Allah shi yake aiko muku hafazatan masu kiyaye ku yanzu misali idan mutum yana kwance cikin dare wani sa'i ma ba a gida ba kina halin tafiya dare zai masa wani yana cikin jeji ne ma yana tafiya da dabbobinsa kuma a dare zai masa ya kwanta kuma ya tashi saboda ne Allah su tana wataala wa yursilu alaikum hafawa yana aiko muku hafawa a inda yake kwanciyar nan akwai kalan kala kalan halittu wanda ba za su taba shi ba Allah yana cewa qul man yakla'ukum bil layli wan nahari min ar-rahman ka tambaye su man yakla'ukum bil layli wan nahari min ar-rahman waye wanda yake ba ku kariya ko da daddare ko da ini yake kula da ku yake lura da lamarinku banda Allah Ubangiji Ar-Rahman akwai da yake iya eh, wannan babu wannan lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah dukkan adam da ka gani akwai mala'iku gabansa da bayansa waɗanda suke kiyaye da umarnin Allah. Za ga mutum ya hau abun hawa yana tafi da gudu a in ba kiyayewan Allah ba zai taɓa yi ba da wanda ya hau mota da wanda ya hau mashin da wanda ya hau keke da wanda ya hau jirgin sama da wanda ya hau jirgin ruwa duk waɗannan kiyayewan Allah ne haka lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah haka nan anan yursilu alaykum hafaza Allah yana aiko muku mala'iku masu kiyayewa idan mutum yana kwance yana bacci dukkan ƙwari za su iya shiga ƙofofin ko kunnensa ko bakinsa ko hancinsa ko wani amma baya yiwuwa amma da ana zare ransa za ka ga sun idan mutum ya zama gawa ne ba shi da rai kuma aka bar shi a kwance duk waɗannan ƙwari in suna kusa da gudun za su hau kansa saboda babu rai amma nan yana da rai numfashi kaɗai yake ba abin da ya sani hafaza wanda ke kula da Allah wa yunzilu alaikum hafazan Allah subhanahu wataala yana aiko muku masu kula da ku masu kiyaye in daga ran da aka samu juna na mutum ya ko ya ne Allah ke sanya mala'iku masu kula su kula da shi a cikin ciki wani ya kula da shi bayan an haife shi abincin da aka kaddara zai ci mai kula masa da abincin yana mai kula da shi in yana tafiya a tsaye yana tafiya Don shi yana tafiya wani sa'i ya kan yi gangara wani sa'i idan mutum yana tafiya yana yin hawa ba mai kula da shi a lokacin da yake gangara sai waɗannan mala'iku da suke wato tare shi ya zama to ya tafi daidai ba mutum dabararsa ko sa ko ko damƙe jiki da yake shine haka kuma duk inda ya shiga Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya hore mala'iku hafazata hatta idza jaa ahadakum al-maut har sai lokacin da ɗayan ku mutuwa ta zo masa tawaffat rusuluna sai manzannin mu sune mala'iku masu ɗaukar rai da su ɗauran sa wa hum la yufarriqun kuma su ba sa gaggawan ɗaukar rai kafin lokaci yayi kuma ba sa jinkirin ɗaukar rai lokaci yayi ba su ɗauka ba kuma sannan ba sa yin abin da ba a ce su yi ba wajen ɗaukar ran mutum haka in mutuwa ta zo wa wanda mutuwa ta zo masa a wafatu rusulun mala'iku su suke ɗaukar ran mutuwa akwai malakul mawu mala'ikan mutuwa wanda ke tahowa tare da mala'iku waɗanda suke aiki tare da shi idan mala'iku idan mutumin kirki mala'ikun rahama su taho idan mutum ba mutumin kirki ba Allah ya kiyaye mala'ikun azaba ke tare da malakul maut za su zo ana jiran ajali yayi a zariran mutum musamman lokacin da rai ta zo makoshi laula idza balagatil hulqu wa antum hina idin tanzuru ya ku tina mana lokacin da rai ta zo hulqu wato makogoron mutum kina numfashi kawai sama sama sama duk abin da ƙasa daga jikinsa duk an zare rai ya zo nan kawai saura wucewa saura fitarwa eh, ajali kawai ake jira don wani yi akhira Allahu nafsan idza jaa ajali ba zai dauran kafin lokacin ya cika ba haka kuma in lokacin ya cika ba zai auce ba kawai shi yana duba lokaci ne lokacin da mutane suke taru ke ganin dan uwansu ba wanda za su iya masa shi kuma malakul maut lokaci yake duba zai zare rai idan rai aka zawo taho da shi ya taho ya taho ya zo lokacin mutum ya ga alaman cewa wani ciki ya zai walau ra'ayi za ba lafi da ya an ci shi na irin tamburu Wani wa nahnu aqrabu ilayhi min walakin la tubti mu mun fi ku kusa da shi idi Allah su wata abin ta'ala malaiku kawai. suna ta ƙoƙarin za su yi aiki malakul shi ne mai wannan aiki ne shi ne rai akwai malaiku tare da shi mala'ikun rahama da ya cire rai din za su a hannunsa su sa cikin likafani da suka taho da shi da kuma su sa masa tirare wanda suka zo da shi daga gidan antar, sannan su tafi da shi sama sannan a buɗe ƙofar sama su shiga da shi a je a rubuta shi a littafin illiyin amma wanda ba mutum kirki ba mala'ikun azaba ana cire rai suke karɓar rai din shi ba shi kunkune shi tafi da shi yana wari idan an doshi sama mala'iku za su ce wannan irin wari ne ba umarce mu bude sama ga wannan rai ba sai a sako shi daga can da wasu kuma mutanen ƙasa ana ƙoƙarin shirya mutum za a je ana sanarwa a ah, akwai janaza akwai kaza ana yi masa wanka ana sa shi a likafani ana komai ba tafi da shi makabarta mutumin kirki yana ƙanshi za a tafi mala'iku su ce wani irin kanci ne wannan da ya buwa ya ko ina sai a ce ran wane dan wane a mafi kyawun sunan su bude a tafi da shi a ya rubuta shi cikin illiyi wancan kuma a suke shi ya dawo ya faɗo a za a rubuta cikin sijji don haka Allah ya kiyaye wannan shine yadda za a ɗaure kamar yadda a ah, takbatu ne amir yake faɗi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ka bayyana musu inda ake nare rai ko mumini ko kuma sabanin mumini mutumin kwarai ko sabanin mutumin kwarai amma Allah ya dunkula an yake wayi sallu alaikum hafaza hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffat rusulun hum la yufarriqun da su manzannin Allah su ne ‘yan aika mala'iku waɗanda suke ɗaukar rai su kawai jira suke lokaci ya yi lokaci ya yi kuma za su ɗauka ba za su ɗauka kafin lokaci ko da da kiftawan ido ba lokacin yi kuma ba za su yi jinkiri ko da da kiftawan ido ba za a ja za a za a tsare nan haka Allah ya tabbatar wa lan yu'akhira Allahu nafsan ajiyar ba za ka idan aka zare rai ke ɗan adam ya gama mutanen ƙasa suna shirya gangan jiki gawa eh, mala'iku kuma suna shirya rai da aka cire inda in mutum kirki ne kafin mutanen ƙasa su gama shiryawa an gama rubuta shi a can cikin iliyin e. a lokacin da mutanen ƙasa suka ɗau gawar su suka tafi da shi eh, tun ana kafin a tafi da shi sun gama shirya shi ake dawo masa yake jin abubuwa zai riga cewa kantinoni ni. ku yi sauri ku kai ne ku yi sauri ku kai ne min kirki ke da kowa yana jin maganganunsa in banda mutane da aljanu kuma ba sa jin maganganun da yake in mutum ba mutum kirki wani yana cewa ya laita ha aina ta zabu na biha in aka ɗau mutu za a makabarta ihu yake yana kururuwa dabbobi suna ji halittun Allah suna bi gairar sakalai banda mutum da aljan su ne ba sa jin magana zaka yana cewa ya laita ha aina ta zabu na biha ya kai tonsa ina za a kai shi ne yana ihu yana kururuwa kuma yana ta tafiya ce ba in an ɗau gawa ake so a yi sauri ana kan wuya aka ɗau gawa da suka saba yi da na so a yi sauri a yanzu akan ɗauka a mota in an je makabartar ne daga cirewa a mota zuwa jirgin kabarin mutum kuma ma ana so a yi sauri saboda kar ku yi jinkiri ga bayin Allah na ƙware, kuna jinkirta su ko riƙe su maza maza a yi sauri a kai su kar kuma ku sha nauyi marar amfani ga mutanen da ba na ƙware ba kun ɗauke shi akan ku wanda ku yi sauri ku je ku aje a babu wanda ya san wannan sai Allah kuma kururuwan da yake yi dabbobi da sauran halittu suna ji in ban da mutane da aljabu haka yana yana yana kururuwa ana tafiya da shi amma mutumin kirki yana cewa me yasa ake jinki me yasa ba za a yi sauri ba za a je a tashi cikin kabari da aka tashi cikin kabari aka ajiye shi aka tashi cikin kabari za a binne kabarin ya faɗin mutum sannan a binne shi gaba daya ana gama binne shi da ko ina an gama binnewa to mala'iku za su zo tambayoyi sai manzo Allah sallallahu da wasallam yake cewa saluli akhikum sabar fa innahu al'ana yus'al roƙa wa dan uwanku sabati don yanzu na an fara tambayar sa sun gama binne ɗaya daga cikin bayan Allah a wancan lokaci ana gama binne shi ce to roƙa wa dan uwanku sabati don yanzu an fara tambayar za a tambayi mutum man rabbuka idan mutumin kirki ne zai amsa kuma dinuka kuma za ta kulu fi hadal ladhi isa fi duk wannan idan mutumin kirki ne zai amsa in ba mutumin kirki ba na ce man rabbuka zai ce ha ha ma ajiri bai sani ba bai sani ba haka zai ta abunan sambatu da haka idan mutumin kirki ne za a buɗa kabarinsa maddal basar iya ganin sa ba iya. sannan zai ga wata halitta kyakkyawa ya zo masa a sifa kamar mutum amma kyakkyawan halitta ta ce wannan wani irin kyakkyawan halitta nake gani da ce ana amaluka sale shi ne aikinka na kwarai an turo ne yanzu in taya ka zama ɗaya bai maka cewa amma wanda ba mutumin kirki ba shi fa zai ga wata mummunan halitta tana masa barazana kuma riga an binne shi an tafi yana jin ƙaran tafiyan wanda suka binne shi innahu la yasma'u qur'ani ali idan idan yace wannan wani irin mummunan halitta nake gani yana kururuwa ba inda zai je kuma in ka bari ne yace ana amaluka sayyi ni ne aikin ka mummuna da kai dai a duniya haka ni ne zan zauna da kai a yanzu shi yasa sai sai shiga bala'i Allah ya kiyaye don haka Allah ya ce hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna kuma la yufarridun malaiku kawai aikin su za su yi shikenan lokaci yayi an gama ba sa ƙari ba sa ragewa a duk inda aka ce su dauran mutum dama na riga an Allah ta sun maruddu ila Allah maulahu alhaq malamai sun fassara ba dai ba anan sun maruddu ila Allah maulahu alhaq wasu malamai suna cewa ana nufin sai a ne da su zuwa ga Allah majibincin su na gaskiya su mala'ikun da suka yi aikin su mala'ikun da suka yi aikin suka zo suka ɗaure suka yi komai sai ake to su koma a ne da su su koma zuwa ga Allah maulahumul haqq ɗaya fassara kuma a'a sun maruddu ila Allah maulahumul haqq su rayukan da aka cire din sun maruddu ila Allah sai a ne da su zuwa ga Allah maulahumul haqq ubangijin su majidin sun su na gaskiya inda su riki wasu abu ma yanzu an koma ga Allah Allah sarkin gaskiya idan sun yi sa'a dama sun riƙe Allah Allah ya samu zama haka shigen sun maruddu ila Allah maulahum alhaq sai a mai da su zuwa ga ubangijin su Allah subhanahu wataala maulahum alhaq majidincin su na gaskiya Allah ke ala lahu alhukm wa huwa asra'ul hasib Allah ce ala ku duba ku saurara ku lahul hukm Allah subhanahu ta'ala gare shi wato hukunci yanki al'amari da Allah yake kuma huwa asra'ul hasibi Allah shine mai gaggawan masu hisabi da ayi lissafi a gama cikin kankanin lokaci sai Allah komin taro ya ta za a taro duniya farkon ta da karshen ta za a taro gaban Allah malam da nake gama hisabin kowa mutanen kirki waɗanda ba mutanen kirki ba nan da Allah zai gama hisabin mutane wa na al-muhasin al-qist wal yawm al-qiyamah la tudlamu nafsun shay'a ba wanda za a zalunta eh, nan da za a gama huwa asra'ul hasidi Allah shine mafi gaggawa mai gaggawan masu hisabi shine Allah subhanahu wataala don haka babu wani wato ai bari a gama a bincika a tabbatar sannan kuma abunsa ya yi yawa ya zo da ayyuka da yawa yanzu ya za a yi wannan ma haka ne ha wannan ma haka ba yaushe wannan ina Allah asra'ul hasibin ne ya saurin masu hisabi nan da nan kawai an gama nan da nan an gama nan da nan an gama dukkan mutanen duniya Allah zai mutu hisabi cikin karamin lokaci an gama mutanen kirki mutanen kirki ne Allah samu cikin na. na'am قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم Allah subhanahu wata'ala ce kul kace da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr waye wanda yake tsirar da ku daga dukkan doron ƙasa in kuka samu kanku cikin dufai ko cikin matsala ko bala'i walbah ko kuma dufan cikin ruwa ana tafiya jirgin ruwa ya rikice ko a samu duhu a samu wani yanayi mummuna ko jirgi ya soma nitsewa a ga guri ya zama duhu man yunajjikum waye yake tserar da ku in haka ta faru ko idan aka samu tazaro aka samu matsala a rayuwar duniya wa ke tserar da ku kuma yunajjikum min zulumatil barri wal bahr tad'unahu lokacin da za ku zama kuna ta kiransa ya Allah Allah ya Allah kowa yana faɗi tadarru'an wa kufiya a bayyane da ɓoye kowa kiran Allah yake wa yake kiran da sai ayi matsala wani sai ayi tsadan kaya abubuwa su har buɗe mutane su ta magana wani sai ayi tsadan kaza mutane su ta magana wani sai kashe kashe mutane su ta magana kowace irin musiba ta zo mutane su yi magana in Allah ya ɗage musibar sai a koma abin da ake yi a sake wata matsala ta zo mutane a yi ta magana a rikice Allah ya ɗage a sake koma to wanda yake ɗage wannan shine Allah ga dukkan irin matsala duka samu kanka kanka cikin ta to man kul ka ce da su man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr waye wanda yake iya tserar da ku daga dukkan bala'i da tashin hankali da tashin tashina in ya faru a cikin a doron ƙasa ne ko a cikin ruwa Wanke yake tsirar da ku wanda a lokacin in abun ya faru da da'una ku za ka kuna roƙonsa da wa'an a bayyane kun nuna lallai Allah ne Allah wa kufiyatan a sirrance kun nuna Allah shine Allah har ma kuna cewa la in anjana min hadhihi wallahi in Allah ya tsirar da mu daga wannan bala'in kawai daga yanzu da na kunan da mina na za mu zama to daga cikin mutane masu godiya ga ni'imar Allah har mutum gaje yana faɗin wani kai wannan bala'i da ake ciki Allah ya kawo mana sauki kowa yana tunanin in an samu sauki ba zai sake yin abin da yake yi da amma da an samu sauki aka dan ja lokaci sai kowa ya manta ka sake kowa kuma irin abin da ake yi da tun da aka samu yi da sai a koma gare shi don haka mutane san ba mai tsirar da su daga matsala ya Allah amma lokacin da suke alkawari wa Allah in ya tsere da su ba za su koma ba ya kamata in Allah ya tsere da su kar su koma ga aikin sabawa Allah amma wannan tafiya ce ta dan adam mafi yawa Saka je yana kuli yana ta addu'a ta cewa kaza a ce kaza a ce kaza idan musiba ta zo kowa zai rikice idanuwa su fito ai ta maganganu a ce a yi ta addu'a a yi ta addu'a idan an yi addu'a Allah ya ga dama ya ɗauke abu an kan kwana biyu kuma sai a manta ya koma kuma aikin da ake yi da na sabon Allah shine Allah ya ce kulillahu yunajjikum minha kace da su Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ita wannan sura makkiya yawanci ko ina zaka ga ce kul kaza kul kaza ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ya musu kaza saboda a wannan lokacin ya zo ya samu mutane cikin duhun jahiliya da shirka da bautar wani Allah da sabon Allah shan giya fasikanci abubuwa kashe kisan kisan kai da caca da duk sauran miyagun ayyuka tsafe tsafe da shirka da bautar gumaka shi kawai suka sani haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi yana gaya musu yanzu tukunna a gane waye Allah shine da da ake yi za ki ta faɗin ayyukan Allah subhanahu wata'ala waɗanda ba wanda ya sai da shi don su gane ba su suka yi kansu ba ko da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda ba su san ma waye su ba ko ba su ya yasa aka yi su ba waɗanda su sun ɗauka kawai sun samu kansu haka ne sun san iyaye ne suka haife su amma iyayen wa ya haife su a bare kawai haka suke ganin kamar duniya da rayuwar ɗan adam wani abu ne da ya samo asali daga wani lokaci kawai shi kenan a suka samu kansu su ma haka ba su san Allah ba ba su san bautar Allah ba ba su san meye ibada ba Allah ba a san shi ba kawai in zuciya shedan ya raya wa mutane cewa a ci gaba da bautan kaza a gari kaza suke da kawai duk mutanen garin sai zama abokan za su bautawa in su rasu 'ya'yansu masu sai tashi da wannan bautar abu haka ba a san Allah ba shirka da gumaka ake bauta amma ya zo, annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka kiran su haske da aka samu musulunci yakan kama tauhidi aqida ta tabbatu kan cewa la ma'budu bi haqqin illa Allah har yanzu zaka ga duniya ta yaɗu musulunci ya yaɗu ko ina duk wanda ya gane alqur'ani ya san Allah shi ne Allah daga wannan farkon da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'awa makkiya shi zaka ga ayoyin ko ina sai ana cewa kul kace kaza kace musu kaza da abubuwan da ake gaya wa musu a wannan lokacin abun da yake nuna ayyukan Allah tabbatuwan cewa in ba ba ne yin kaza sai Allah duk idan ka duba ayoyin haka har a ga maganar mutuwa azoga zo ga tashi a ga kaza ku suna imani da kaɗan kaɗan suna gane sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul illahu yunajjikum min ka ce da su Allah shi ne ke rance ke tsirar da ku daga duk bala'in da ku samu kanku a ciki wa min kulli karbin kai ba ma dukkan doron ƙasa da dukkan cikin ruwa ba wa min kulli karbin daga duk wani bakin ciki ko damuwa ma Allah ne mai tsirar da idan bakin ciki ya samu mutum idan mutum rashin lafiya ne za ka ji ya ce Allah in ya gaya wa mutum ma wancan ma zai ce masa to Allah ya baka lafiya wancan ma zai ce Allah ya kawai duk abun da ya damu mutum na damuwa ya ce Allah haka qulillahu min haka ce da su Allah shi ke tsere da ku dare da rana daga waɗannan dukkai na damuwoyi wa min kulli karbin nan daga dukkan wata damuwa da baƙin ciki Allah ke yayewa amma an tuntu shirkun sannan su kuma sai ku shigo da shirka kuna haɗa Allah da wani bayan shi yake waɗannan abubuwa kuma ku shigo da shirka kuna haɗa shi da wani daga wannan ana gaya musu aikin Allah bai kamata a haɗa shi da wani ba mu kuma yanzu Qur'anin an same shi ne ma a cike kuma mutane suna iya zaben shirka ko dalilin neman kuɗi ko dalilin neman mulki ko dalilin neman matsayi ko dalilin abubuwa da yawa daban-daban suke sa mutane su haɗa shirka نعم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون الله سبحانه وتعالى يقول كتير يا محمد صلى الله عليه وسلم هو القادر الله شيني القادر ميئيكم ala an yaba aka alaikum azaban min fobikum yana da iko in ya ga dama ya tayar da azaba min fobikum daga saman ma'ana kawai a ga azaba bala'i yana fadowa akan mutane Allah yana da iko ne haka idan azaba ta fado daga sama wani ke tsira aw min tahti arjulikum kuma Allah ne iko ne ya iya fito muku da azaba ta kasan ku shine kiskewa a kiske ku kasa tana iya tsaji akan mutane sun shiga cikin gama kenan su ta burma da mutane shi shikenan an kiske su don haka Allah ne iko ne ya yi wannan amma bai yi ba yana da ikon zai iya zubo muku da azaba daga sama duk a gama da ku yana da ikon zai iya fito muku da azaba daga ƙasa a kife ku duk wannan Allah ne iko aw yalbisakum shi'an yuziqa ba'dakum ba'd kun Allah ya ga dama sai ne da ku shi'an jama'a daban-daban kungiya daban-daban ko jama'a daban-daban masu fada da juna wa yubiqa ba'dakum ba'sa ba'd ya ɗanɗana wa sashin ku bala'in sashi wasu haka kawai sai su zaɓi kashe mutane suka zaɓa kuma daga cikin ku daga cikin ku su kawai kashe mutane ku suke kashewa kuma daga cikin ku suke za ku yi wasu kuma zaga suna ta kera makamai suna ta kera makamai ba don kwa don mutane duk inda kai yana kera mutane a makamai a duniya don mutane ake kerawa, ko mutane ne suke kerawa. mutane ne suke kera makaman don su kashe mutane a wani makami da ake kera shi a yanzu a duniya don aljanu ba wani makami da ake kera shi a duniya don mala'iku ba yi sama babu wani makami da ake kera shi a duniya a yanzu don dabbobi a kawai don mutane ne ko ba dabbobi da su kera makami ba inda aljanu suke kera makami ba inda mala'iku suke kera makami dukkan mutane da su kerawa kuma suna kerawa don mutane shi an kera makamai masu linzami a makaman kare dangi a dama an ce ma kare dangi to dangin mutum zai je kare kai haka wannan Allah subhanahu wata'ala ce Kulka ce da su huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an ko Allah ya me da ku ya gauraya ku shine ya gauraya ku shi'an ku zaman to daban daban wadancan tunanin su daban kuma duk yadda kai ba za su dawo tunanin da kai kake tunani ba kai tunaninka daban kai da jama'arka wancan tunaninsa daban kana ga abin da suke nan bai dace ba amma su kuma suna ga abin da suke shine daidai sun liƙe makamai sun sa wa ‘yansu a gaba sai sun gama da su kawai abin da suke ji kenan zauna ku yi tunanin wai waɗannan to me manufarsu akwai ku gane ba haka Allah subhanahu wa ta'ala yana iya yin haka da ku rubi ka ba ga kun ba aka ba anzur kaifa nusarrifu al-ayat kada ba ka ga yadda muke sarrafa ayoyi la'allahum yafqahun wai ko mutane za su fahimta su gane Allah shine Allah amma ina har yanzu sai abin da ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daban-daban suka rinka bayyanawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna tafiya tare da shi kuma Abu Zar shi ma ya fi an an yi riwaya ta Abu Zar muna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaje wani masallaci ya shiga wannan masallacin a harar. abunan mu'awiya eh, abuna ya shiga wannan masallaci ya yi sallah da ya tada sallah abu zar kuma a wata riwaya ya ce na zo neman annabi sallallahu alaihi wasallam ina zuwa gida ya ka ce mun yanzu nan ya tafi da na inda aka nuna mun yayi duk inda na haɗu da mutane ina ce ina ko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yanzu an ya wuce ce na rinka bi na rinka bi sai na je na same shi ya shiga wani masallaci ya shiga sai ya tsaya a guri kaza sai ya kabbara sallah ya tsawaita sallah ya tsawaita sallah a wata riwaya abu darda abu darda yake mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna tafiya da shi sai zo wani guri ya kabbara sallah ya kabbara sallah sai muka kabbara a bayan sai na kabbara a bayan yayi sallah mai tsayi can eh, ya idar da sallah wasu riwaya ce raka'a takwas ne sannan ya juyo ya ce abu darda ya tsawaita maka ko ya ce ai na roƙi ubangiji na ne na roƙi allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya allah ina roƙonka kar ka bari abokin gaba ya ci nasara akan al'umma ta gaba ɗaya abokin gaba ba daga cikinsu ba wani na waje ya zama ce ya ci nasara gaba ɗaya Allah ce mun baka wannan na sake roƙon Allah subhanahu ta'ala, ya Allah karka halakar da al'umma ta gaba ɗaya ta hanyar nitsarwa gaba ɗaya duniya na al'umma ta a ce an halakar da ita lokacin da Allah ce mun baka wannan na sake cewa ya Allah karka sanya al'umma ta su zamanto shi'an jama'a daban-daban daban-daban sashin yana ɗanɗana wa sashi azaba Allah ta abubuwa ta wannan za ka sai an yi haka al'ummar eh, mutane za su zama wa'incan tunanin su daban wa'incan tunanin su daban wa'incan sa tunanin kashe wa'incan wa'incan sa tunanin kashe wa'incan wannan Allah bai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ta ya roƙi Allah abubuwa guda uku lokacin da ya tsawaita sallah ya roƙi Allah abubuwa guda uku aka ba shi biyu ba ba shi ke guda abin da shine Allah subhanahu wataala ya tabbatar an aw yalbitahu shi'an wa yuziqa ba'dahum ba'sa ba'd Allah zai iya raba jama'a su da wata mana jama'a su zamanto daban daban daban daban tunanin su daban zaka da ce a ai ana kashe kashe a guri kaza yau zai ce maka ai yan gari ne yan gari ne su wasu da kai sun kashe dinge saboda haka me ya faru me yasa Allahu a'lam me ake nema wallahu a'lam me wa'in da aka kai suka yi wallahu a'lam masu kashewa mai suke so wallahu a'lam haka Allah su ala ba ya ya ya ikon wani babin ɗanɗana wa al'umma ne idan bala'i ya kai bala'i ma'ana in jama'a ba su tsaya suka rike Allah ba to sai an yi wannan amma in jama'a suka rike Allah suka rike tauhidi babu shirka suka ginu akan aiki na gari suka rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abun zai bushe shi abun ya bushe da kansa ba za a ganshi ba abun yakan zo ne da kansa idan misali aka ce a gari kaza an yi kace kace amma akwai ƴaƴan garin a ciki to eh, me faru me faru aka yi haka babu wanda zai ce ga abun da ya faru yaushe aka fara babu wanda ya sani a ina aka zauna aka shirya za a yi haka wallahu a'lam ko shikenan haka ya faru a guri kaza ana cikin yi sai a ce guri kaza ma haka ya faru ana cikin yi sai a ce guri kaza ma haka ya faru to lokacin da kaga waɗannan abubuwa suna faruwa an sake tafarki ba ba tsaya aka ma qadarullah haka gadi ba tsaya akan tauhidi aka gino akan aqida aka tabbatar da tauhidul uluhiyya lillahi jalla jalaluhu ba tsaya cewa na ma'budu bi haqqin illa Allah ba shirka idan babu wannan aka samu wannan matsalar aka koma miyagun ayyuka mutane za su yi miyagun ayyuka su kwana lafiya a ganin su za su yi miyagun ayyuka su ci gaba da harkokinsu za su yi miyagun ayyuka ba su fata ba suna kan harkokinsu na kasuwanci a yi miyagun ayyuka a yi dariya a yi miyagun ayyuka a yi shewa in mutane suka wayi gari haka to Allah zai ɗanɗana musu azaba ne daga tashi su zuwa ga tashi waɗannan su ɗanɗana waɗanta waɗanta su ɗanɗana waɗansu. waɗansu suna rayuwa su kansu ba sa jin daɗin rayuwa amma haka suke yi hakan za a yi ta yi ka ba ba su ba ta ba Allah zai ɗanɗana muku wato ya auyar basa kun auyar bisa kun shi'a gauriya kuka zama to daban daban daban daban sannan kuma yubi ka ba ba kun ba ta ba ya ɗanɗana wa sashin ku bala'in sashi Allah ya kiyaye mu unzur kaifa nusarrifu kula ayat ba ka ga yadda muke sarrafa ayoyin da Allah ana faɗan ayi. in ka auna kawai sai ga eh gashi mun ra'ayi abu kaza da abu kaza aya ce ta faɗa sama da shekara dubu da nawa aka saukar da wannan aya amma gashi nan ana gani ga abun yana gudana ga abun yana faruwa ga abun yana gani sai a koma ga Allah don ka Allah ce unzur kaifa musarrifu al-ayati la'allahu yafqahu ko mutane za su fahimta su koma ga Allah وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون الله سبحانه وتعالى وكذب به قومك وهو الحق متى ننكسون قرية هذا الشيء بمعنى القرآن wa kazzaba bihi malamai suka ce anan alqur'an mutane sun ta alqur'ani mutanen ka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam sun karyata alqur'ani wa huwa alhaq alhali alqur'ani shine gaskiya duk wanda yake alqur'ani ya tsira Allah ya ba mu iko haka wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa alhaq shine gaskiya shine tabbas shine hanyar tsira duniya da lahira shine hanyar kamun karfin tattalin arziki shine hanyar samun ɗaukaka a duniya da ɗaukaka a lahira shine hanyar zaman lafiya a duniya da zaman lafiya a lahira shine hanyar nutsuwa a duniya da nutsuwa a lahira in an riƙe alƙur'ani ko menene shine hanyar tabbatarwa akan adalci duniya da lahira wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq maganar Allah ne mutane ka sun ƙaryata shi alƙur'ani wa huwa al-haq alhali shine gaskiya da an yi riko da shi da an huta man hakama bihi adal wanda duk yayi hukunci da alqur'ani yayi adalci wa man tamassaka bihi hudiya ila siratin mustaqim wanda duk yayi riko da alqur'ani to an shiryar da shi zuwa ga tafarki ne kai wa man qala bihi sadaqa wanda duk yayi magana da alqur'ani ya faɗi gaskiya duk inda kuke magana da alqur'ani to gaskiya ya faɗi sura alqur'ani babu shiri ta ciki alqur'ani cike yake da gaskiya adalci ne waka huwa alhaq Allah shi alqur'ani shine gaskiya ma mutane sun kayyade kun da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lastu alaikum biwakil ni fa ba wanda yake mai ba ku kariya ba ne ni ba zan iya ba kariya ba ni ba ba ku kariya ba ne ko kuma lastu ni ba an sa ni in kula da ku in yi muku tsaro in ba ku kariya wa a ni aiki na kawai isan da tsaro Allah ce ne kulli na ba'in mustaqar ne kulli na ba'in mustaqar ga duk kowane labari ko kowace al'umma ko kowane al'amari mustaqar akwai matabbatar Ni kulli na ba'in kowane al'amari mustaqar yana da matabbatar duk abun da ka gani ko akwai inda yake kuma akwai ranar farawa akwai ranar karewa wa sauka ta alamu da sannu za ku sani jiya lati wa sauka ta alamu da sannu za ku sani kuma magana ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace wallahu ta'ala muna rayuwa lokaci na gaba za mu ci gaba da yin muka tsaya muna fata Allah ya sa اللهم بارك على محمد وعلى Allah ya